أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga ubangiji maɗaukakin sarki tsira da amincin allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabinmu manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya allah ka raya mu akan sunnasa ka ɗauki rayuwarmu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka shayar da mu alkausararsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bisa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama. yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara ci gaba da karatun wannan littafi namu na muktasar na jami'ul ulum wal hikam wanda ibn rajab alhambali yi wa Imamin nawawi sharhi na littafinsa na al alhadith wanda muke karanta a wannan masallaci namu na karama a nan garin daura cikin jihar katsina a yau litinin ɗaya ga watan zulhijja hijiran manzan tsira manzan rahama sallahu alaihi wasallam tana 1444 wanda ya daidai da sha tara ga watan shida 2023 miladiya a farkon wannan wata mai alfarma na zulhijja a cikin waɗannan kwanakai masu falala masu albarka wanda muka fara daga yau ɗaya ga wata har zuwa goma har zuwa ayyamu tashrik wato sha ɗaya da sha biyu da sha uku dukkansu muna cikin waɗannan kwanakin masu alfarma kwanakin masu daraja kwanaki ne masu falala kwanaki da ake son mutum ya yawaita ayyukan alkhairi da zikirin Allah domin Allah ya ce wazkurullaha fi ayyamin ma'lumat ku rinka ambatan Allah a cikin sanannun kwanan naki ayyamul ma'lumat kamar yadda ibnu abbas ya ce shine kwana goma na farkon zulhijja a bakara kuma ya ce wazkurullaha fi ayyamin ma'adudat ku ambaci Allah a wasu kwanakai kirgaggu aka ce ayyamul ma'adudat shine goma ga wata sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata to duka waɗannan kwanaki ne na ambatan Allah na ibadu Allah ka amsa mana duk abubuwan da muka aikata na alkhairi kuma ka sanya sanadiyar tsiran mu ne a cikin wannan wata mai alfarma mai daraja Allah ka amshi dukkan addu'o'inmu da za mu gabatar a wannan kwanaki kuma ka yafe mana laifuffukanmu da kurakuranmu da wanda za mu aikata ko muka aikata ko za mu aikata a nan gaba idan ban manta ba a cikin wannan littafi yau za mu tashi a shafi na hamsin da takwas muna da sharhin hadisin nan na tara wanda imamun nawawi ya kawo shi a cikin al'arba'una wanda yake cewa manzala Sallahu alaihi wasallam ya ce ma na haitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum mun kawo gabar da malam yake cewa alkur'anu تتضمن جميع jami'a جميع ما يحتاج إليه wato alkur'ani ya kunshi duk abin da musulmi yake bukata na ibada na hani na umarni na halal da haram alkur'ani ya kunshi komai domin idan ka ce alkur'ani to sunna ma za ta shigo ciki domin sunna fassararsa ce da jawabinsa da ƙara fito fili da abin da ya zo a dunkula a cikin Alƙur'ani. ƙauluhu sallahu alaihi wasallam a gabar hadisin manzala sallahu alaihi wasallam ya ce zaruni ma taraktukum ku rinka bari na a inda na barku, inda na ƙyale ku ku bar ni wato in na tsaya ku tsaya a nan ku rinka dogon tambayoyi fa inna ma halaka man kana qablakum kadai abin da ya halakar da mutanen da suka kasance kafin ku bi kasrati su'alihim saboda tsabar yawan tambayoyinsu wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim da kuma saba wasu ga annabawansu waɗannan dalilan guda biyu shi ya halakar da al'ummar da ta gabace ku wato kuma ku shiga taitayinku yawan tambaya da saba ma annabinku wannan shine babban makasudin da zai sa Allah madaukakin sarki ya halakar da ku malam yace ya dullu ala karahatil masail wa zammiha wannan yana nuna karhancin tambayoyi da kuma zargin mai yin tambayoyin da ba su da amfani walakin na ba'dhan nas sai dai wasu shashi na mutane yaz'umu anna zalika kana mukhtassan bi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam suna riyawa wannan ya keɓanta ne daga lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam yawan tambayar da aka hana wato wasu malamai sai suka ce ya keɓantu lokacin da ake yi wahayi lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam yana raye lima yakhsha hina izin min tahrim ma lam yuharram domin a lokacin ake jin tsoron haramta abinda ba haramta ba au ijabi ma ya shukul qiyamu bi ko a wajibta abinda zai wahalar idan aka ce za a yi aikata shi wa hadha qad umina ba'da wafati sallallahu alaihi wasallam wannan kuma bayan mutuwar manzo sallallahu alaihi wasallam an aminta daga wannan wato bayan mutuwar manzo sallallahu alaihi wasallam wa'in sa abin da yasa suka samu shubaha ai ba wata tambaya da za ka yi yanzu a haramta wani abu da halal ne ko babu wata tambaya da za ka yi a halatta ko a wajabta abin da zai yi wahala da mutane umarni an riga an gama da shi an umarci duk abin da za a yi umarci hani an riga an gama da shi an yi hani to sai suka ce ai wannan da lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam yake banta malam ya ce wannan ba haka bane walakin laisa haza wahdahu huwa sababu karahatil masa'il manza ya ce ba malam ya ce ba wannan ne kadai ba sababin karhanta kin a rinka yawan tambayoyi ba haka bane ba eh wannan ma yana cikin sababi domin zai yi mutum ya yi tambayar da abin da a tsari sai nan da wata uku wata hudu za a haramta shi an bar mutane su rinka aikatawa sai wani kawai ya tambaya yanzu to sai a ce tunda kun gaggauto da tambayar to bari a haramta shi wannan kuwa zai faru ne lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ko wani ya yi tambayar abin da Allah maɗaukakin sarki bai wajabta mutane ba tambayarsa sai ta sa an wajabta kuma sai zama ya mushakka ga mutane to wannan ko duk lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koma ga ubangiji wannan duk an aminta da shi domin babu wani wahayi yanzu ba wanda ya isa ya halatta haram ko ya haramta halal ba wanda ya isa al-musharri' wanda yake shar'anta abu Allahu wa rasuluhu Allah ne da manzansa su kadai ne musharra su kadai ne suke shar'anta abu bayan Allah da manzansa ba wani wanda zai tumbatsa ko ya kai karfin da zai shar'anta abu babu to don haka wasu sai suka ce wannan yawan tambayan da aka hana to ya keɓanta lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ne domin shine za a gudarwa illar da ake zato to sai malam ya ce ba wannan sababin ne kawai ba duk da yake wannan shi ma sababi ne amma ba shi kadai bane ba ballahu sababun akhar yace yana da wani sababin wa huwa alladhi ashara ilaihi ibnu abbas fi kalamihi sababin ɗaya shine abdullahi dan abbas ya yi nuni da shi a maganarsa bi qaulihi da yake cewa walakin tawar tawaru sai dai ku jira fa iza nazala alquran in alqur'ani ya sauka fa innakum la tasaluna an shay'in ba za ku tambayi wani abu ba illa wajattum tibyanahu sai kun samu bayanin sa a cikin alqur'ani wa ma'ana hadha yace abinda ibnu abbas yake nufi anna jami'a ma yahtaju ilayhi almuslimuna fi dinihim duk abinda musulmi suke buƙatuwa da shi a cikin addinin su la budda an yubayyinahu Allahu fi kitabihi azim dole Allah madaukakin sarki yayi bayanin sa a cikin littafin Allah domin Allah ba zai kyale wani abu da muminai za su buƙace shi ba za su yi amfani da shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙyale ba zai yi ba duk abin da musulmi suke da buƙata to lalle mu tabbatar Allah ya yi bayaninsa a cikin alkur'ani wa yuballigha zalika rasuluhu anhu kuma ya sanar da manzansa hakan fala hajata ba'da hadha li ahadin fi su'al dan haka babu wani buƙatar tambaya fa inna Allah ta'ala a'lamu bi masalihi ibadihi minhum domin Allah ya san maslahar bayinsa fama kana fihi hidayatuhum wa naf'uhum duk abin da yake shirya su da amfanin su fa inna Allah la budda an yubayyinahu lahum ibtida'an min ghayri su'il su'al lalle Allah madaukakin sarki zai musu bayani ba ma sai sun tambaya ba kama qala ta'ala wa yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah yana muku bayani Allah ta dillu domin kada ku bata wato duk abin da mutum yake da bukata in ya bi alkur'ani a hankali da maganganun malamai zai gane hujja duk abin da kaga ka bi maganganun malamai ka bi alkur'ani ba a yi bayaninsa ba to man yana cikin abubuwan da yake ba aka halatta a yi don haka ka yawan tambaya kana so sai an haramta ma amma in dai abin da yake haramun ne to za ka same shi a cikin alkur'ani ko yana da ginshiki tushe a cikin alkur'ani wanda da wannan tushen da illar da alkur'ani ya yi bayani za ka iya kiyasin komai a kai allah madaukakin sarki da ya haramta giya ya haramta ni ne matsalan saboda illa ta bugarwa to duk abu mai bugarwa ba sai ka tsaya ka ɓata lokacin ka gana tambaya me hukuncin wiwi me hukuncin banalin in mutum ya sha dan ya bugar me hukuncin mutumin da ya tsatsama furar da ya ajiye ta za ta bugar me mutum ya yi kaza duk wannan in dai akwai ma da. ta bugarwa to haramun ne kawai in kuwa abun babu bugarwa ba za ka zo kana tambaya to meye coca cola menene maganar kaza menene kaza wannan baya cikin bugarwa babu abun nau'i na alcohol abin da zai bugar a ce to kaga Allah ya baka abin da yake a cikin alkur'ani ba za ka tsaya kana ta tambaya ba vira mai hukuncinta muka kala-kala ka bi so kake kowanne sai an kawo ma dalili in aka ce duk abin da zai halatta sai Allah ya faɗe shi a cikin alkur'ani to alkur'ani ai ba zai wannan masallacin ba zai ɗauke shi ba in an ce sai an yi bayani amma dai tushen abubuwan da suka haramta alkur'ani ya yi bayani a kansa da ka in ka koma cikin alkur'ani da kaga harkar kasuwanci dukkan wani abu da zai kawo riba dukkan wani abu da zai kawo usul na haramci alkur'ani ya yi bayaninsa ginshiƙan duk abubuwa na kasuwa duk abin da yake akwai jahala a ciki jahiltar abin da za ka saya ko jahiltar abin da aka saya ko kuɗin da za a bayar duk abin da yake garar akwai gararin kasa iya sallama shi ko ba da kuɗin duk abin da yake akwai zalunci a ciki duk abin da yake akwai gish a ciki algishu duk abin da yake to duk waɗannan ababen usul na abin an haramta don haka da ciniki ya zo kaga akwai wannan abin duk abin da yake garar nan shine duk ka auna duk abin da za a ce ma fix profit da za a sa ma a ce riba kaza ce to nan ka kaɓata lokacinka kana tambaya duk wani nau'in kasuwanci yawan nau'in kasuwanci ya shigo za a ta tambaya wani application an turo ma ka ciccike ka saka dubu hudu ka saka dubu goma ka saka dubu talatin da shida duk kullum za a baka dubu hudu wannan haramun ne mutsalaka fixed profit duk abin da aka ce kaza za a yi amma duk abin da aka ce ga wani tsari na kasuwanci kana da 20% ko 50% na abin da aka samu to nan babu garari a ciki kasuwanci domin duk wanda zai ci riba labudda al-gurmi min al-gurmi duk wanda zai ci ganima duk wanda zai ci gun riba to sai ya dau asara amma duk abin da aka ce ma lallai kafsa dubu ɗari duk watan duniya kana da dubu goma ka shiga wannan haramun ne ciwaciwa ce ƙarya ce domin kasuwanci ai ba wanda ya isa ya yi iya haddade riba in dai kasuwanci za a yi wani lokacin a ci da yawa wani lokaci a ci kaɗan wani lokaci ma a faɗi to duk irin wannan Allah ya yi bayani a ciki duk yadda ka ga ruwa ga kuɗi ruwa-ruwa za ka samu kada ka shiga domin albarka kake nema amma da yawa mutane yanzu gashi nan sun shiga application da yawa wani ya sa dubu hudu wani ya sa dubu talatin da shida kullum ana ba shi kaza duk kullum da an gama wannan kuma sai a shiga wani kawai yana samu yana kwance a gida ya samu harkar riba ka samu harkar riba kana ta cin haram baka sani ba kuma dole irin wannan kasuwancin da ake sa wannan wayo ne dabara ne dole daga ƙarshe sai an rufe da wasu domin su kudaden mutane suke juya matsala ce ta dabara yanzu in na haɗa application ko masallacin nan ko arba'in sai in raba ku biyu sai mutum ashirin suka fara na fara basu zan ce ka in na tara kuɗinku na kwana goma ina baku to za ku yaɗa aƙalla ku ashirin za ku iya nemo mun mutum ɗari to da kun nemo mun mutum ɗari mutum ɗari nan zan iya kasada in ba su za su nemo mun ɗari biyu zan iya kasada in ba su za su iya nemo mun ɗari biyar to da na kai wani percentage na ga kuɗi da na jujjuya naku ya kai miliyan hamsin cash ban fara bayarwa kawai sai in rufe shikenan na tashi daga aiki shikenan kenan na rufe kasuwancin domin na yi ta jujjuya kuɗinku in ka ba da dubu talatin da shida ka a cikin tsirki dubu hudu wannan da ya sa dubu hudu in jefa mishi dubu hudu riba wancan kaga sauran kudin ka talatin da shida har yanzu da dubu talatin wancan da ya sa dubu biyu in jefa mishi dubu biyu riba wannan da ya sa in jefa shi da ya sa dubu talatin da shida wa'ancan da suka sassa su kuma dubu biyu biyun su in hada in jefa ma dubu goma riba a yi ta tafiya haka ina juya kudin ku to da zarar an kai wani waje na gaga dubu hamsin miliyan ashirin miliyan talatin kai. kuma gobe da daddare zan fara raba ta to sai in tsinke network din sai in rufe application din shikenan na rufe da ku wa'anda suka fara daga farko sun cin riba wa'anda suka zo daga ƙarshe kuma kun ja musu kai kanka ka tallata an yi cuta saboda ka ba tallaka ya aka cuta kai kaje kana ta faɗa mutane wallahi kun gani kullum ina kwance dubu hudu nake samu kai ta jawo mutane duk wanda ya shiga aka rufe da shi kuma kana da alhaki wajen Allah bayan riba da kaci kuma ka taimaka an zalunci mutane sai ka je wajen Allah ka iske goma da zunufinka ɗoriya kan ɗoriya to komai dai an yi bayani ba wani abu da za a zo da shi sabo yanzu wahina izin dan haka fala hajata ila su'ali an shay'in babu buƙatuwa da wata tambaya wala siyama qabla wuqu'ihi musamman ma ka tambayi abin da kafin ya faru wal hajatu ilayhi kuma ba a buƙatuwa zuwa gare shi wa innamal hajatu muhimma abin da ake buƙatuwa a gare ka fahimi ma akhbara bihi wa rasuluhu ka fahimci abin da Allah da manzansa ya bada labari shi kawai ake bukata ka sa qur'ani ka sa hadisi ka fahimci ayoyi ka ka tsaya kana ta tambayoyi idan wata akuya ta haihu dan dan dan akuyan ya sha nunan kare har wata shida mai hukuncin shi to kafin a baka amsa sai a ce ina akuya ina karyar da aka sha ya kamata ka nuna mun akuya ka nuna mun karyar ga karyar nan ga akuyan nan to kaga sai a yi faɗi hukunci amma kawai da ka wata karya ce ta shayar da wata akuya aka shayar to sai mutum a yi ta buga kan mutane a yi ta irin wannan tambayoyin ka ganta ta mamaye ana ta wahala a tambaye ka da sanin abin menene amma tambaya kaga ana ta bugo ma waya an mun tambaya wai wani shi annabi mahaifinsa annabi kakansa annabi mahaifiyarsa annabi wane ne annabi wane ne wannan ko mutum ya dage siya in ka san wannan sai kuma me wani aiki za ka yi da wannan ni na gane shi wane to ko me ya ƙara min a aiki na na yau da kullum akwai kusanci da Allah in na san wannan da zan yi babu wato duk abin da ba zai kai ma ba kusanci da ubangiji da ka aikata shi kaka damu da shi duk abin da kake bukatuwa ka kusanci Allah da shi shi shine zaka tambaya a faɗa ma ka shiga aiki amma duk abin da in ka san shi ba wani dalili da za ka kusanci Allah da shi to menene amfanin tambaya ka ɓata lokacinka shi yasa malam ya ce abin da yake muhimmanci a wajenka ka fahimci mai Allah ya ce, mai manzo sallallahu alaihi wasallam yace thumma tiba'u zalika wal amalu bihi sannan ka bi wannan kai aiki da shi shikenan wato duk abin da zaka tambaya da duk abin da zaka nemi ka sani a musulunci ya zama babban makasudin ka dan ka yi aiki dan ka aikata ta tasawwara abubuwa an kawo kaza an kawo kaza mai hukuncinsa kawai dan a yi nishaɗi in an faɗa ma ba zuwa za ka yi ka aikata ba to me amfanin tambayar akai malam ya ce wa ashara sallallahu alaihi wasallam fi hazal hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam ya nuna a wannan hadisin ila anna fi ishtighali bi amrihi shagaltuwa da aikata umarninsa mai nahihi da ƙauracewa haninsa shughulan anil masail ya kamata ya shagaltar da kai akan tambayoyi ga abubuwa nan da yawa an faɗa ma na bin Allah da bin manzo to kai ta aikata suka kyale wasu tambayoyi faqala yace na haitukum an shay'in in na hana ku wani abu fajtanibuhu fajtanibuhu ku ƙaurace mushi wa idza amartukum bi amrin ina umarce ku da wani al'amari fa'atu minhu mastata'tum ku zo wa wannan abun gwargwadon ikon ku wato almuhim muna karatu muna jin hadisai muna jin alqur'anai muna ɗauko qur'ani muna ɗauko littattafai muna karantawa ya zama hadaful asasi babban makasudin haka dan mu aiki ba kawai tabarrukan ba ba kawai tabarraki ba kai dan ka je ka aikata kake bi sabon manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ihtimamin su kenan ba ruwan su da wani abu kawai a faɗa musu shi yasa in aka sauko da alkur'ani ma ba sa zuƙale ba sa yin izu daya a rana aya biyar mutum zai tafi in ya karanta ta sai ya yi kwana biyar ya fito abdullahi dan umar ya ce suratul baqara ta ɗauke shi wata shida kafin ya haddace suratul baqara wata shida ko sama da haka aka ce me yasa suratul baqara in ka sa ta gaba zaka iya haddace ta a matsayin shi na balarabe mai kaifi yace ai mu a lokacin muna koyan alqur'ani tare da aiki in na koyi aya biyar sai na je na dabbaka ta sannan zan zo in yi ta gaba mu ko karatun muke ba ruwanmu da aiki kawai almuhim na tara hadisan na tara ayoyi don ma a zo majalisa ko in zo filin wa'azi in yi ta sakin maganganu wanda zan rikitar da al'umma amma ba don in aika ba su malaman da tambaya ma in ka musu gashi sun san hukuncinsa ba su yi ba ba da amsa sai su ce sai nan gaba imamu shafi yana kan yana karantawa aka tambaye shi menene hukuncin mutum ya saye sa ko rago ko tinkiya ya yanka naman ya yi sadaka da mutane simple ya ce ya halatta haka ne imamu shafi ya ce zan baka amsa bayan an yi kwana uku kwana hudu yazo ce ina mai tambayan nan Ya ce ai ya halatta manzo Allah ya zaburar ga hadisi ya karanta shi yasa sai mutumin ya ce ya imamu Shafi, ka riga ka san wannan me yasa baka bani amsa ba tun Ya ce ai ban taba yi ba shi yasa nake so in je in sai rago sadda na tanadi kuɗi na sai rago na yanka na raba naman ga mutane yanzu ina da ƙarfin gwiwa in zo in yi fatawa to haka muke duk yan bige ne mu ba yi muke ba kawai sai dai mai ta karatu wannan ne babban matsala karatun mutum zai ta yi karatun ma don ka yi musu karatun ma don ka shahara karatun ma don a ce ka saba malaman garinku kullum kana binciken ka zo da matsala sabuwa a yi ta rigima wannan ba karatu ba ne ba shi sa malam ce ma yan bagi alal muslim al'itimamu bihi abin da ya dace musulmi ya maida shi ya mahimmanci da ya kula da shi abin da ya kamata ka kula allazi ya ta'ayyanu alal muslim al-i'tina'u bihi wanda yake wajibi akan musulmi yayi lura ya kula da shi wal ihtimamu yayi himma an yabhasa amma ja'a anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ya yi bincike ya san abin da ya zo daga Allah ya zo daga manzan tsira manzan rahama sallallahu alaihi wasallam shi ne abu ƙwaƙƙoluwar abin da yake mafi mahimmanci a wajenka ka san alkur'ani ka ɗauki alkur'ani aƙalla kullum ka ɗauki aya goma ka karanta ta tajwidan wa tafsiran ka karanta ta kuma ka bi tafsirinta a haka za ka tafi karke so har ka sauka kuma tafsiri ka sa kala-kalar tafsirai in ka ga dama ka ɗauki tafsirin wanda a cikin shekara ka sauki ka ɗauki tafsirin sa'idi ka bi yadda yake bin ƙanana tafsirin su jalalain yadda suke bin fassara abubuwa tafsirin kaza za ka yi ta bin da mufradatul qur'an kana bi in ka himmatu da wannan ka dage da bin wannan abin da zai nuna ma yanzu ka dage wajen fahimtar alƙur'ani hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ka bi hadisan kake ta kake bin fassarar su arba'una hadis ka bi shi tun daga farko da fassarar shi har zuwa ƙarshe riyadu salihina ka ɗauke shi ka tafi sahihul bukhari wato kana ƙoƙarin ka gane ro ɗin abin da Allah da manzansa suka faɗa amma da yawa ba haka bane ba mutum kawai wasu 'yan kutaibat 'yan littattafai ƙanana da aka yi rubutu su yake karantawa wanda fikira ce tunani ne na wani kawai ke ta zuba wani kulaibat wani dan clip clip ne na kaset wata yar na minti hudu minti biyar su kawai yake ji wani kaza wani kaza Shi shikenan a haka yake tunanin ya zo ta musu da mutane ya zama malami wasu dan daurat ya je yar daura aka je aka yi mar ta kwana uku aka ɗauki littafi aka yi shar shikenan malam ci ta yajtahidu fi fahmi zalik sannan yayi ƙoƙari wajen fahimta Alƙur'ani da sunna walwukufu wuqufu ala ma'anihi ya tsaya wajen sanin ma'anar a ce malam duk wata aya da aka faɗa duk wata kalma mai wahala da ta zo Alƙur'ani ka san meye fassararta ka bi kowace ayoyi kana bin su kana sanin me yanda kai kanka in ka tsaya ana karanta alkur'ani ko a sallah ko a mota ko a kaset ko a menene in kana ji kamar bayanin da hausa ake ma dalla dalla kana ji to shine abin da zaka damu ka sani ثم يشتغل بالتصديق بذلك sannan ka shagaltu wajen gasgata haka in kana min al-umuri al-ilmiya inna al-amari ne na ilimi kawai na gasgata ba sai ka faɗaɗa tunani ba an ce azabar kabari wa yawmal qiyamati Allah madaukakin sarki yace ya ce wa sa'ali fir'auna yadda yake cewa ana buziran mutu da wuta guduwan wa'ashiya safa da yamma a kabari to na yadda a cikin kabari ana azaba na gaskata umurul ilmiya da aka sani amma ka tsaya shagaltuwa, to ya za a yi in muka tona kabarin kafirin ba ma jin damshin wutar me yasa in muka ga jikinsa ba ma ganin kuna wannan duk ba naka bane ba umur ne gaibiya ba duniyar ka bane ba akwai abubuwa da dama wanda zaka gani ba kai kanka a ka yanzu akwai abubuwan da kake yi baka sani yanzu kana mafarki anan kana bacci duk muna zaune lafiya lau baka motsi amma kai a mafarkin kayi kokowa an buga ka da ƙasa ka kai naushi an yi ta faɗa da kai an yi ta kokowa an ma jina jina kana nishi ka tashi haka mu da muke zaune mun ga kawai bacci kake ba mu san me yake ba wataƙila ka iya tambaya wai ba ku ga ina doke-doke ba ai ba mu ga kana komai ba haƙuihu ba na rinƙa yi duk mu ba mu ji ba amma kai ka san kayi to akwai abubuwan da kawai sai dai ka sallama ka gasgata haka ne Allah dai ya bada labari to shikenan wa in kana min al-umur al-amaliya in kuma al'amarin na aiki ne bazala wus'ahu fil tihadi fi fi'li ma yastati'uhu min al-awamir kawai ya dage ya baya dukkan wani kokarin shi ya aikata abin da zai iya na umarni in umarni ne to maza ka aikata wajtinabi ma yunha anhu in hani ne ka hanu wa takunu himmatuhu masrufatan bil kulliya ila zalika ya zama himmaka addini baki ɗaya kawai yin wannan fahimta ayoyin alkur'ani gane abin da Allah yake nufi aiki da ƙauracewa abin da aka hani da gaskata abin da yake na gaibiyat domin mu da mu Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi ne khasa'is din mu keɓantattun abubuwa da musulmi suka keɓanta da shi shine muna imani da gaibi Allah ya ce mana kaza ne hankalinmu ba zai iya ɗauka ba mun san ya fi ƙarfin hankalinmu mun yi imanin kazan ne shi kenan La'ila ghairihi ba mutum ya je ta neman wani abu abin da ba za ka yi aiki ba wa haka za kana halu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam malam ya ce wannan shine fa halin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum ajma'i wa tabi'ina lahum bi ihsanin da wanda suka bi su tabi'ai da kyautatawa fi talabil ilmin nafi' haka suke neman ilimi mai amfani min alkitab wa sunna na littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ba su je suna ta karanta falsafat ba falsafofi ba da wasu maganganu da ara da ara'ul qadima na mutanen Yunan na Giris da menene kai ta nazariyat yawa daga cikin mutanen mu yanzu abin takaici haka ne kaga mutum duk wani babban kafiri a duniya su araston su a platon su wane ne duk wannan su mantasori su duk wasu kafirai wanda suka ya haddace maganganunsu amma bai iya ma bayanin ƙur'ani bai karatu wani ma novel novel james hadley chance menene novel na kaza duk ya rike. in yadda yake kawo ma dalili da turanci ai shi yasa shakwa ya ce kaza shakwes ya ce kaza wane ne ya ce kaza ya ta kawo ma bai iya kawo ma ko aya ɗaya a ƙur'ani misali amma sai ma quotation ɗin nan arnar duniya bila haddin ai shi yasa shugaban ƙasan an wani shugaban ƙasan america 1820 zuwa 18 kaza haka ya ce kaza shi yana takama wannan ilimi ne amma bai taba je ma ai a cikin suratul bakara ba aya ta ce kaza suratul tauba bai iya jawo ma ita ya bata lokacin shi a karance karancen banza to ina ma mutum ya mai da himma ya fahimci alkur'ani ya fahimci hadisai to waɗannan ilimin kuma ka zo kana karanta su domin ka ga ƙarya suke ko ba daidai ba domin kai abin da kake da akwai na alkur'ani da sunna shine daidai duk abin da kake na nazariyat na duniya irin waɗannan manyan masana ɗin a economics ne suka yi bayani educationalist ne a education ne suka yi bayani a administration ne suka yi bayani a wani ɗibbi ne pharmacist ne suka yi bayani a wani medicine ne suka yi bayani a mine ne to kaga wannan zaka amfana da shi domin administration na duniya da tsari na duniya amma kai daman baka san asalin ba ka mai da waccan kamar ayar alkur'ani yace fa amma in kanat himmatu sami amma in ya zamanto him ya kasance himmar mai ji masrufatan inda sima'il amri wan nahyi ila fardi umurin qattaqa wa qallataqa in ya zamanto himmar ka gabaki ɗaya ka kautar da ita wajen wajen jin umarni da hani wajen farranta al'amuran da zai yi su afku ko ba zai afku ba za su afku ba kai da an ce kaza kawai abin da kake nema kai ta bugo misalai da tambayoyi ba ka je ka aikata ba fa inna maye da yadkhulu fi nahyi to wannan ya shiga wajen hani wa yuthabbitu anil jidd fi mutaba'ati amr kuma zai tabar da kai zai kasar da kai wajen kokari bin wajen bin umarni. domin kai ka tsaya kana ta wani tunani na daban Waƙarsa qad sa'ala rajulun ibna umar an istilamil hajar wani mutum ya tambayi Abdullahi dan Umar dangane da sumbatar dutse da ake hajarul aswad faƙala lahu ra'aitun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbiluhu na ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana taba shi ya sumbace shi ya je wajen shi faƙala lahu rajulu sai mutum yace ara'aita in ghulibtu alaihi to ya ka gani in aka na kasa aka fi ƙarfi na zuwa gare shi ara'aita in zuhimtu in ka gani aka yi zahama mutane suka taru da yawa suka hana ni to shi maimakon ya tafi kawai yayi sai ya tsaya na Abdullahi dan Umar irin wannan tambayoyin fa qala lahu ibnu Umar sai Abdullahi dan Umar yace ije al ara'aita bil yaman ka sanya ara'aita a gefe guda ra'aitu nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yastalimuhu wa yuqabbiluhu na ga manzo sallallahu alaihi wa sallam yana dafa shi yana subbatarsa shikenan kawai yanzu ka je ka gwada in ka je ka kasa zuwa sai kuma ka dawo na kasa kaiwa to kaga sai a ce ma to ai nuna za ka kace Allahu akbar ka wuce amma kai baka je ma ba kai yanzu ka fara kafa wasu dalilai to in na je na kasa ba ka je ka kasar shi Abdullahi Abdullahi dan Umar fiqihun da yake so ya nuna man in aka faɗa ma abu baka tsaya kai ta kawo ba to in abu kaza ya faru to in na kasa to ka je ka kokarin yi in wani abu ya bayyana sai kuma kai tambaya wato duk wani abu da ka sani na umarni in aka faɗa ma farar ɗaya je ka aikata in ya kasu ka haɗu da wani abu kuma da ya ma'auci ka to kuma sai ka zo ka yi tambaya ai na je ƙoƙarin haka na kasa saboda kaza sai a ce to za ka iya yin kaza amma in ka tsaya tun daga farko kana tambaya to ai in abin ya fi ƙarfi naman to tun yanzu ka farranta wani abu ولهذا المعنى da wannan ma'anar, kana kathirun min as-sahabati wat tabi'in da yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai yakrahuna su'ala anil hawadithi qabla wuqi'iha wuqi'iha suke kin a rinka tambaya akan abubuwan da wasu da za su faru wanda ba su faru ba ka farranta abu wala yujibuna an zalik ba su bada amsa akan haka mutum ya zo ya tambaye ka an yi kaza an yi kaza sai su tambaya wai wannan abin da kake tambaya a ina ya faru a'a bai faru ba sai su ce to kyale shi ya faru mu wuce qala umar bin murra umar bin murra yace kharaja umar ala nas sayyidina umar radiyallahu anhu ya fita ya fito ya iske mutane fa qala yace uharriju alaikum an tasaluna amma lam yakun yace zan takura muku zan matsanta muku matukar kuna tambayar mu abin da bai kasance ba fa inna lana fi ma kana shugulan mu dangane da abin da ya kasance ya ishe mu abin da yake afkakke ya ishe mu Na'am, ya ce abin da yake afkakke ya ishe mu, wato abubuwan da suka riga suka wakana sun ishe mu akan mu rinka bin abubuwan da ma ba su wakana ba muna jiran su wato kai abin da yake tabbatacce ka yi ƙoƙarin aikata shi fiye da neman abin da ma bai kasance ba malam ya ce wa kana zaidu bin sabit iza su'ila an shay'i yaqul zaidu bin sabit ya kasance in an tambaye shi dangane da wani abu yaqul yace kana haza a'a ya kasance fa in kalula in suka ce a'a qala sai ce da uhu hatta ya kuna kyale shi har sai ya kasance wa mu'adh bin jabal radiyallahu anhu a'lamun nas bil halal wal haram mu'adh bin jabal shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yafi kowa sanin halal da haram wa huwa alladhi yuhsharu yawm al qiyamati amama al ulama bi Shi shine zai tashi a ranar tashin alkiyama a gaban dillin mamai da malamai akan wata daraja ranar tashin alƙiyama mu'az bin jabal zai tashi a gaban kowane malami shine zai biyo bayan shi saboda darajarsa walam yakun ilmuhu bi tawsi'atil masail wa takthirihi malam yace ilimin sa ba wai yana faɗaɗa tambayoyi da faɗaɗa mas'aloli ba bal qad ja'a anu karahatul kalami fi ma la yaqa ya zo daga wajen shi yana kin a rinka maganan abinda bai afku ba wa inna ma kana aliman billahi wa aliman bi usuli dinihi kuma kadai ya kasance masanin Allah ne kuma masanin ginshiƙai tushen addini ne addininsa ne da haka nan kawai ya tsaya da ka zo ka tambayi abin da bai kasance ba sai ce a'a wa qila lil Imam ahmad an ce ma imamu ahmad man nas'alu ba'daka to bayanka in ka koma ga Allah wa za mu rinka fatawa qala abdul wahhab al yace abdul wahhab za ku rinka tambaya ƙila lahu aka ce innahu laysa lahu ittisa'un fil ilmi bai da ilimi mai yawa kuma sai ka maida mu je mu rinka tambaye shi fatawa qala sai ya ce innahu rajulun salihun mutum ne na kwarai misluhu yuwaffaqu li isabatil haqq irin su Allah yana datar da su wajen dacewa da gaskiya kaga imamu Ahmad sai nuna wai ba tarin ilimi ba ba na san bukhari na san shuruh dinsa na san fuwana na san qawaidul fiqhiyya na san qawaidul usuliyya na san kaza na san kaza na iya kaza ba shine ba kawai shine dacewa tsoron ka da bin abin da Allah ya ce da tsayawa akan umarni da kauce uh, hani wannan zai sa ubangiji madaukakin sarki ya rinka datar da kai wajen maganganunka faman lam yashtagil bi kasratil masa'ib duk wanda bai shagaltu ba da yawan tambayoyi allati la yujidan mislaha fi kitab wanda ba za a samu irinta a cikin qur'ani ba wala sunna a sunna bal ishtagala bi fahmi kalamin lahi wa rasulihi kawai bai shagaltu da fahimtar zancen Allah da manzonsa ba wa qasduhu bidhalika imtisalul awamir wa tinabin nawahi bai zamanto ba burinsa kawai ya bi umarni ya kauce mahani fa huwa mimman iftasala amra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hadha alhadith kuma shine wanda ya musultu da umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan hadith duk wanda bai shagaltu da yawan tambayoyi ba wanda babu su a cikin littafin Allah babu su a cikin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam kawai ya shagala da fahimtar abinda Allah ya ce da manzo ya ce nufinsa a fahimta ya yi umarni ya ƙauracewa hani to wannan ya bi abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisi wa amila bi muqtadahu kuma ya aiki da abin da yake hukuntawa wa man lam yakun ihtimamuhu bi bahmi ma anzalallahu ala rasulihi duk wanda ya kasance himmarsa bata tsaya ba akan fahimtar abin da Allah ya saukar wa manzansa ba washtagala bi kasrati tawlidil masail ya shagaltu kansa da haifar da mas'aloli yau ya buga wannan mas'ala in kaza ya faru ƙarya taƙa wataƙila zai iya faruwa wa ƙalla taƙa abin nan zai iya ba zai faruwa wa ta ha, ya kaldora kansa sai ya ba da amsa bi mujarradin ra'ayi da ra'ayi khushiya alaihi an yakuna mukhalifan li hadha alhadith malam yace muna ji mishi tsoron kai ya saba ma wannan hadisin murtakiban li nahyihi kuma ya aikata abinda hadisin ya hana tarikan li amrihi ya bar abinda umarnin hadisin yayi malam yana so ya nuna mana cewa ilimi mai amfani shine ilimin da aka tsaya akan littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ake fahimtar su dan a yi aiki dan a ƙauracewa duk wanda ya ɗora ma kansa wasu ilimin muka ya yi ta nisa a kansu ya yi ta shiga kaloyi ya yi ta menene yanzu ga mutum ya shiga halwa ya yi wata shida wai a cikin halwa shi ba littafin Allah yake ba ba ƙur'ani yake fahimta ba kawai wasu abubuwa za a basu ya kai ya fito shi buhu mahaukaci to wannan mene amfanin wannan ilimin a baka wani zikirai wanda ba Allah ya ce a yi ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ba ka yi ta yi a baka wasu ibadu ba Allah wuridi ka zauna ka kwana a zaune ba Allah ya ce ai ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ba ka zo kai ta buga wasu lissafe lissafe wani menene na hisi ya hau nan in kaza yayi kana ta ilimin taurari ka buga nan ka buga nan kai ta abun nan to nan duk mai amfani shi amma abin da zai amfanar da kai sa alkur'ani da tafsiran alkur'ani wajen fahimtar ma'anan alkur'ani sa hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sanin su da fahimcin fiqhun da suke ciki kuma da niyya da kasadin da nufin da kaji ka ci gaba da aiki da shi ba dan kawai mujarrar ka sani ba ka rinka feleke duk ayar da ka sauka sai ka yi ɗaiɗai da bayananta da maganganun malamai a kanta amma ba aiki to wannan baya ba zane kenan mutum ya yi aikin baban giwa ya wahalar da kansa duk ilimin da za ka wahalar da kanka ka fahimce shi kana wahalar da kanka ne ka fahimce shi don ya bayu zuwa aiki a gan shi kuma a aikace ma ya zamanto lokacin da kake ilimin kuma lokacin da kake daɗa faɓata, to kaga ai babu wani amfani ina ganin sai mu tsaya a nan ko domin za mu shiga wata gaba sabuwa kuma gabar ba za mu iya gama ta ba saboda ga hadari shi ana ruwa ruwa yana kokarin sakkowa idan muka zo insha Allah sai mu tashi qaulihu sallallahu alaihi wasallam idza nahaitukum an shay'in fajtanibuhu sannan kuma mu sani tunda kusan yau ɗaya ga wata laraba mai zuwa wanda wannan laraban laraba ta sama shine sallah da haka litinin mai zuwa ba za mu yi karatun gidan ciroma ba da muka saba sai bayan sallah za a sanar yadda za mu dawo insha Allah bayan sallah wannan kwanakin dukkansu za mu kare su kamar yadda na faɗa daga farko kwanaki ne na ibada na zikiri na azumi na mai wanda yake da dama ya fara azumi yanzu har ranar arfa wanda kuma tunda ba wajibi ba ne neman lada ne wanda kuma ba zai iya yi ba to shi kenan ya dirfafi zikiri da salloli na nafilfiloli da kyauta da menene kuma zikirin wannan zai iya yin sa mutlaka duk halin da yake ciki kamar yadda aka ruwaito sahabbai suna bin kasuwanni da gerirruka suna ta Allahu akbar Allahu akbar a layuka da titina mutane suna yi kana tuƙinka kana ta Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamdu kana rumfar kasuwarka kana ofis ɗinka ka kwanta kafin ka yi bacci kana ta Allahu akbar Allahu akbar har bacci ya ɗewe ka to a wannan kwanakin sannan kuma kana yin sadaka da kyauta da ihsani da kyau domin dukkan ayyukan alkhairi ko nan ma'anan ya karanta hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yace ba wasu kwanakai da Allah madaukakin sarki ya fi son ayyukan alkhairi fiye da kowanne irin waɗannan kwanakin domin wannan kwanakin duk wani ayyukan alkhairi ya haɗu na zikiri na azumi na arfa na layya na menene duk za su taho suna yi to in Allah ya baka dama ka halarci wannan kwanakin wasu da yawa yanzu sun mutu wancan da su muka fara amma yanzu mun zo babu su kai ma wataƙila za a kai da kai ko kuma in an kai na shekara mai zuwa kana nan Allahu a'lam to don haka sai ka yi amfani da wannan bonus din bonus din da wannan damar da aka bamu mu yi ribayya ayyukan alkhairi kowane iri ne na ziyara na kyauta na sadaka na kyautata bayan Allah na yawan zikiri na yawan karatun alkur'ani na menene kuma ga azumin arfa wanda yake da mahimmanci kwarai da gaske ga kuma lokacin ranar arfa akwai wani lokaci da Allah yake karba dukkan wata bukatuwa ta mutane wannan lokacin shine malamai suka ce daga sallar la'asar zuwa magariba shi yasa duk wanda bai ba abin da yake babu wani abu na wajibi a gabanka da ka yi sallar la'asar ranar arfa sai ka zauna a masallacin da ka yi sallar la'asar sai ka sha ruwa an yi sallar magariba ka fito ka yi ta zikiri ka yi ta addu'a ka yi ta komai domin a wannan dan tsakanin manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wani sa'a akwai wani lokaci duk abin da ka roƙa in Allah ya datar da kai to Allah madaukakin sarki ya karɓa abin da kake yi na haka sai mu yi kwaɗayin wannan lokacin mai alfarma Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon aikata alkhairi a wannan kwanaki kuma ka amsa abin da muka aikata kuma ya zama sanadiyar mu daga wuta ya zama sanadiyar shiga aljannan mu madaukakiya ubangiji madaukakin sarki ka taimake mu da taimakonka Allah ka kawo mana alkhairi a ƙasar mu Allah ka ba mu damana mai albarka Allah halin da muke ciki na kunci ubangiji madaukakin sarki Allah ka sauwake mana ka kawo mana sauki ka ba mu ikon sauke dukkan nauyin da ka dora mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bari a tambaya a yi kiran sallah sai mu amsa tambayoyi bari a kira sallah